This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Babalar sauran abokan aiki miki farcin kasancewa da ku a daren yau Talata. ashirin ga watan Agustan shekarar 2024. a cikin shirin za a yi cewa yayin da bangaren man fetur na najeriya ke fama da matsalolin rashin wadataccen man da ƙarin farashi lamarin ya kuma nuna yatsa daga nan za mu kawo muku shirin allah ɗaya gari bambam da ramu ta garba za ta kawo mana Haka kuma za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau shine me yasa ake karancin man fetur a Najeriya kuma ta yaya za a magance shi. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Amma kafin nan sai mun fara da labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum. Kasan Masar ta yi kira a yau talata da tsagaita wuta a yakin da ake gwabzawa tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza. Tana mai cewa rikicin na iya faɗaɗa zuwa yaki na yankin idan ba a dakatar da faɗan a yankin da kuma tekun Baharun ba. Shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar bayan ganawa a fadarsa ta lokacin bazara da ke al'alamin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken cewa lokaci yayi da za a kawo ƙarshen yaƙi da ake ci gaba da yi da kuma yin amfani da hikima da amfani da kalaman zaman lafiya da diflomasiya. alsise ya ce dole ne dukkan ɓangarorin biyu su taka tsantsan game da haɗarin yaɗuwar yaƙin a yankin kuma haɗarin yaɗuwar yaƙin zai haifar da abin da ba zai misalti ba. shugaban na masar ya ce tsagaita wuta a gaza dole ne ya zama mafarin amincewa da kasar falasini daga kasashen duniya da kuma aiwatar da samar da kasashe biyu domin wannan shine ginshikin tabbatar da zaman lafiya a yankin yau talata sarki charles na uku ya ziyarci garin da ke arewa maso yammacin birtaniya inda wani mummunan harin wuka ya sanadin mutuwar wasu 'yan mata uku da ya haifar da tarzomar ƙin jinin baƙi a faɗin ƙasar sarkin mai shekaru da biyar da haihuwa ya duba wani wuri a bakin teku da aka ajiye furannin nuna alhini ga waɗanda abin ya shafa sannan kuma zai gana da yaran da suka tsira daga harin a garin stockport da ke gabar teku fadar buckingham ta ce yana so ya gode wa ma'aikatan agajin gaggawa saboda ci gaba da aikin da suke yi wa mutanen yankin tun da farko dai charles ya sha suka daga wasu ciki har da masaniyar tarihi Kate Williams saboda rashin fitar da wata sanarwa a bainar jama'a akan tarzomar. Ko da yake basaraken ya mika sakon ta'aziyarsa ga iyalan 'yan matan uku da aka kashe, amma bai ce komai ba kan tashin hankalin har kusan makonni biyu da suka wuce. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. wata guda bayan da ya sanar cewa ba zai sake neman tsayawa takara ba shugaba joe biden ya yi jawabi ga babban taron jam'iyyar democrat da maraicen jiya litinin ya yi kokarin fito da irin ayyukan da ya yi da kuma danka al'amuran neman takarar shugabancin kasa na jam'iyyar democrat ga mataimakiyarsa kamala harris shugaba joe biden ya samu tarba ta gwarzo bayan da diyarsa ashley ta gabatar da shi ya cika alkawarinsa na ci gaba da shugabanci zuwa wani lokaci a babban taron jam'iyyar democrat da ake gudanarwa a birnin chicago na jihar illinois shugaba joe biden ya ce za ta zama shugabar da shugabannin duniya ke girmamawa domin ta riga ta zama babu wanda ya kalubalanci biden a zaben fidda gwani na jam'iyyar democrat wata guda da ya wuce kusan wakilai dubu hudu sun shirya zabensa amma a ranar litinin ya daidaita goyon baya ga harris da nasarorin da ya cimma a kan karagar mulki. jami'an 'yan sanda a kenya sun ce wanda ake zargi da ya amince da laifin kashe mata 42 kuma aka tsare shi kan gano sassan jikin mutane ya tsere daga hannun 'yan sanda ana tsare da collins jimesi kalushe ne a ofishin 'yan sanda bayan da kotu ta baiwa jami'an 'yan sanda damar karin kwanaki bakwai su gudanar da bincike kan laifukan da ake zarginsa da aikatawa kafin a tuhume shi. shugaban hukumar binciken manyan laifuka ya ce kalusha ya tsere ne tare da wasu fursunonin sha biyu bayan da suka yanka rodi a dakunan da ake kulla masu laifi da kuma haura katanga da sanyin safiyar yau talata ya ce 'yan sanda na gudanar da bincike kuma za a ɗauki mataki yau talata wani jami'in hukumar lafiya ta duniya who ya jaddada cewa cutar kyan dabbiri ko da kuwa sabo ko tsohon nau'i ba sabuwar cutar covid ba ce kamar da hukumomi suka san yadda za su shawo kan yaduwarta za mu iya kuma dole ne mu magance cutar ƙyan dabiri tare in ji hans clark daraktan yanki na who na turai a wani taron manema labarai na majalisar ɗinkin duniya ya kara da cewa don haka za mu zaɓi sanya tsari don kula da kawar da cutar ƙyan dabbari a duniya ko kuma za mu shiga wani yanayi na tsoro da sakaci yadda za mu ɗauki matakin yanzu da kuma a cikin shekaru masu zuwa zai tabbatar da gwaji mai mahimmanci ga turai da duniya ƙyan dabbiri cuta ce mai saurin yaduwa wadda ke haifar da kuraje masu fashewa da alamun mura yawanci babu ciwo sosai amma tana iya kisa. Muhammad Hafiz Babalake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A yayin da bangaren man fetur na Najeriya ke fama da batutuwa kama daga tashin farashin kowace litar mai rashin wadataccen man da ke kai ga ganin dogayen layi a gidajen mai. Sai kuma cece ku ce kan biyan tallafin man fetur ɗin da sauransu. Ƙungiyar ifman ta ce rashin samun man da kamfanin NNPC kai tsaye ne matsalar. Sai dai kamfanin NNPC ya danganta matsalolin da wasu dalilai. Daga Abuja, wakilin Mahalima Abdulrauf ta aiko mana da ƙarin bayani. Batun fama da matsaloli a wajen samun man fetur a Najeriya kamar dogayen layin da ake gani a gidajen mai baya ga bambance-bambancen farashin kowace lita a sassa daban-daban na kasar musamman a makonnin baya-bayan nan da abu ne da ya sanya 'yan kasar cikin yanayin matsi inda ake yin kiraye-kirayen gwamnati da ta dawo da tallafin man fetur da ta cire sama da watanni sha uku da suka gabata kamar yadda za ku ji daga bakin wani dan kasa kuma masani. Sunana Bashir Musa Usman hakikanin kwarai da gaske masu ba shi shugaban kasar shawara gaske gaskiya ba su duba al'amarin da al'umma ke ciki cire wannan tallafin man gaskiya ya haifar da matsaloli wanda ko da za a dawo da shi yadda wasu masana suka ce an dawo da shi subsidy din matsalar ta riga ta haifar zai dau dan tsawon lokaci kafin a gyara amma dai ya kamata a ce shi shugaban kasa ya dawo da shi subsidin da ya cire saboda a samu saukin rayuwa a yanzu mai ana sayar da shi a dubu ɗaya wai ma a subsidin an dan dawo da shi kenan shi shugaban kasa ya zauna da 'yan kasuwa da kuma masu aikin manna rafanarin mu a tsaya a kai na su dawo kan aiki a yayin waɗannan kiraye-kirayen ne kungiyar dalalan man fetur mai zaman kanta ta najeriya wato ipman ta ce mambobinta ba sa samun isassun kayan yadda ya kamata ne daga kamfanin nnpcl sunana alhaji abubakar mai gandi shetima ni ne shugaban dillallan yan kasuwan mai masu zaman kansu ta najeriya to muna karɓan mai ne daga nnpc ko kuma dapman wato depot owners ko kuma moman ta hannunsu ne muke samun mai mu kai a gidajen mu mu sauke domin mu sayar ba al'umma saboda ba mu iya shigowa da mai ita kuma hukumar nnpc ita kadai ce ke iya shigowa da mai a cikin ƙasa to idan suka shigo da wannan mai za su rarraba su ba da kaso sa'annan mu tura maketocinmu su je su ɗauko wannan mai su kai gidajen mansu to sai dai wajen rabo nan ne ake samun damuwa domin mu ne masu wasu gidajen mai da yawa kwarai da gaske to amma ba mu cika samun kason da ya kamata a bamu ba kason da aka bamu dan kalilan ne to dole shi yasa za mu je ga ainihin masu depot depot ko kuma major marketers mu so mai gare su to idan muka je saye mai a wajen su suna sa kuɗi da yawa to idan suka sa waɗannan kuɗaɗe to idan makitocin mu suka je suka ɗauko wannan mai ba su da wani zaɓi sai dai su ƙara farashi su sai da wannan mai dalilin da yasa kiga ana samun bambance-bambancen farashi kenan. Sai dai kamfanin man kasar wato NNPCL ta bakin babban ma'ajinsa ya ce babban matsalar da aka samu shine daga kan hanyar ruwa da jiragen kebi su kai mai. Sunana Malam Umar Ajiya Isa ni ne babban ma'ajin wannan kamfani na NNPC. To kun ji bayani daga bakin shi daraktan mu da ke kula da wannan haraka sai da mai. Ya ce babban matsalar da ya samu shine akwai wannan hanyar ruwa da jirage ka dokan mai daga Lagos su kai wari, Port kalaba da Ogara. Muna kiran shi Escravos Channel. To wannan channel din idan NPA ba ta share shi ba jirage na samun matsala a tsayawa. To yana cikin abubuwan da yasa mai jirage ba su isa wajajen da ake saukar da shi ba da za a iya kawo shi arewa da sauri. A game da batun ci gaba da biyan tallafin man fetur kuwa Alhaji Umar Ajiya Isa ya ce. Gaskiya tun shekara takwas ko tara da suka wuce a wannan kamfani. Ni dai tun da na zo ina GED ba nan ba a taɓa biyan wani ɗan kasuwa wai naira guda ba da sunan subsidy ba wani tallafi da mu muke ɗaukan kuɗin gwamnati mu ba wani ɗan kasuwa abin da ake kira tallafi shine mun sau manga kamar naira dubu kan lita mun kawo shi bakin teku mu kuma an ce mu sai da shi kan naira ɗari biyar saboda mutane su samu rahusa gwamnati to ke ga bashin tsakanin mu ne da gwamnati shine ake kira tallafin kazalika kamfanin ya bayyana cewa ya sami ribar naira tiliyan uku da biliyan miliyan 297 yayin da 'yan kasar ke nuna fargaba akan yawan bashin da ake bin kamfanin. Alhamdulillah a wannan shekara mun samu riba bayan an cire haraji da ya kai triliyan uku da biliyan 200. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Halima Abdulra'uf wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. a koda yaushe za a zuwa shafa mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com to yanzu a nan washington dc agogon mu na cewa karfe wato karfe 4 da minti 42 yanzu kuma sai shirin mu na gaba wani gari wani gari wani garin da ake kurba manya da zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canje jama'a jama'a ma sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gare banban. A shirin na wannan makon za mu duba batun bayar da jini kyauta a mu na Afirka. Ni ba zan iya ba da jini na ba. Da yawa za ka samu mutane sun je sun ba da jinin su don a taimaki al'umma amma asibitocin akan samu wasu ma'aikata suna ha'inta kai ka bada da minyan taimako su kuma in wani ya zo a taimaka mai shi kuma ba za a taimaka ba sai a caje shi kuɗi. Da kuma yadda al'amarin yake a nan kasashen turai. Kwanaki na gani a kan Instagram ana cewa ana buƙatan baƙaƙe su ba da jini saboda masu sikila kudin sai na rejistirin na je. wani gari ne Shirin dai ya bayar da mahimmanci kan gwagwarmayar da wasu baƙaƙen fata masu fama da ciwon sikila ke yi da kuma martanin wasu 'yan uwansu na bayar da gudunmawar jini a wani al'amari na tausayawa jinsinsu. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. da cewa bayar da kyautar jini ba wani sabon abu bane a kasashen turai sai dai masu fama da ciwon sikila wato sickle cell anemia da turancin ingilishi mazauna kasashen turai na fuskantar wasu matsaloli na daban wajen samun lafiya nan dr sahal muhammad rabi'u kwararre a fannin kimiyyar kwayoyin halitta da ke birnin paris na faransa ya mana takaitaccen bayani a game da cutar sikila da kuma dalilan da ya sa tafi kama baƙaƙen fata. mu baƙaƙe muna da wani cuta wanda yake kona jini wanda muke kiransa sickle cell anemia wannan anemiyan yana rage jini matuƙa sosai wanda ko da yaushe mai wannan sikilan zai yi wuya a yi shekara guda wanda mai sikila bai bukaci jini a jikinsa ba so ba da jinin yana taimaka ma ceto rayuwa na irin wayannan mutan nau'in mutane musamman mu baƙaƙe da wannan cuta kawai yana tattare da mu amma kuma baya kama wani nau'i na wani kalar fata banda bakaki. To a sakamakon yadda masu cutar ke da buƙatar ƙarin jini daga lokaci zuwa lokaci amma kuma ke fuskantar ƙarancinsa a sassan turai ya sa gwamnatoci kamar na Birtaniya ke yawan shela ga jama'a musamman baƙaƙen fata da su taimaka da gudunmawarsu. Maryam Bammali Ibrahim na ɗaya daga cikin masu bayar da jini kyauta. Cututtuka da yawa da yake zama baƙaƙe kamar mu jininmu ya fi taimaka musu. saboda alal misali kamar yadda na ce masu cutar sikla da kwai abin da yake a jininmu mu baƙaƙe saboda cutar baƙaƙe ne to tun da mu ne jininmu ya fi kyau ya taimaka saboda haka shi yasa kurin na ji sha'awa na yi rajistirin kwanaki na gani akan instagram ana cewa ana bukatan bakake su ba da jini saboda masu sikila kudin sai na rajistirin na je nas za ta zo ku yi magana ta kara jin bayani sai a gwada ayan ɗinka ni to alhamdulillah na wa daidai suka dan bani abin sha da dan biskit na zauna wani daɗi to na zagaya babban asibitin koyarwa da ke birnin bon na tarayyar jamus nan ma dai na da baƙaƙen fata da dama da suka ce sun zo bayar da jininsu ne bayan da suka gane mahimmancin yin hakan ga masu fama da ciwon sikila duk da cewa ba su amince na naɗi muryoyinsu ba amma sun ce suna bayar da kyautan jinin su kuma koma gida cike da farin ciki Ich spende gerne Blut, seit ich erkannt habe. Nan Fragraka kyau kenan jami'ar kiwon lafiya da mahaifinta ɗan Afirka ne kuma 'yarta guda na fama da ciwon na sikila. Tana mai cewa ni kaina na fahimci yadda cutar sikila ke shafar al'ummata. na gano yadda cutar ta fi kama baƙaƙen fata wannan ya sa na yanke shawarar bayar da jini akai-akai domin taimakawa wajen ceto rayukan waɗanda ke cikin buƙata, kuma abu ne da ke matukar faranta min rai to bai dai ga taimakon marasa lafiya dr sahal ya yi ƙarin bayani a game da tasirin bayar da jini ga lafiyar shi mai bayarwa. Hakika gudunmawa da ake badawa na jini yana da tasiri ga ɗan adam da rayuwa da zamantakewa. Ga shi wanda ke bada jinin yana taimakawa wajen fahimtar cututtuka daga ka iya kama jininsa wajen bada jinin saboda dusan da mutum zai bada jini ana yin gwaje-gwaje a kan jininsa a ga ko akwai wani damuwa ko wani hatsari ga shi kansa jininsa kafin a ɗauka a baiwa wani. na biyu kuma yana rage hatsari na kamuwa da ciwon zuciya saboda jini yana da alaka da shi kan shi aikace-aikace da zuciya yake yi to ba da jinin yana rage wannan hatsarin na samun wannan cuta na zuciya na uku shine akwai wani sinadari da muke ce mai iron a jikin a cikin jini wanda ba da jinin nan yana kokarin daidaita wannan iron level din da ke cikin jinin dan adam na hudu shine ba da jini yana rage hatsari na kamuwa da cuta na kansa wannan ba karamin tasiri ba ne saboda mun san cewa duniya yanzu ana fama da wannan cututtuka na, na kansa haka yake sai dai kawo yanzu a kasashe masu tasowa kamar najeriya da dama na ci gaba da kauracewa batun bayar da jini duk da sanin mahimmancinsa kamar waɗannan matasan da aka saka sunayensu. To ba da jini abu ne mai kyau kuma duk wani wanda yake da zuciyar taimakon al'umma zai ga lallai ya dace ya ba da jini. Amma ni gaskiya irin yanayin da muke ciki na karancin amana a ƙasar mu Najeriya ni ba zan iya bada jini na ba da yawa za ka samu mutane sun je sun ba da jininsu su a taimaki al'umma amma asibitocin akan samu wasu ma'aikata suna ha'inta kai ka bada da niyyar taimako su kuma in wani ya zo a taimaka mai shi kuma ba za a taimaka mai ba sai a caje shi kudi ni na ga wannan da ido na wasu asibitoci wannan dalili ya sa ni ba zan iya bada akwai inda zan iya bayarwa kuma akwai inda ba zan iya bayarwa idan ina da jini enough a jikina da yawa misali wanda zan iya bayarwa ko da ma taimako da sauran abubuwa zan iya bayarwa mana taimaka amma idan na ga in dai na bayar ni zan cutu to gaskiya ba zan bayar ba da jini in dai kana da hali kana da lafiya yana da kyau saboda baka san sanda ko wani naka wani dai cikin al'umma ko ta yaya yana bukatar jini to ya zama ka taimaka masu To da haka ne muka kawo ƙarshen shirin na Allah ɗaya gare bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen hausa na muryar amurka ramatu garba baba ke cewa da ku mu lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar jamus. To madalla a gaida ramatu garba yanzu kuma lokacin da zamu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau shine me yasa ake karancin man fetur a Najeriya kuma ta yaya za a magance shi? Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya bi sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. To ga kira na farko mun samu daga Nasarawa wane ne daga Nasarawa? malam nasara kana tare da mu to kana tare da mu malam daga nasarawa to da alama dai ya goce nan nasarawa to bar mu je ga wani layin wane ne akan layi daga ina ke kira Amin wa alaikum salam wane ne akan layi ya suna malamin sunana Ashiru. Ashiru to ana matsalar man fetur a Najeriya. Eh, me yasa ake karancin shi? gaskiya hada rashin kishin kasa da ta hanci da rashawa da yamma wannan ma'aikatan mai ta NNCC. Mu muna ba shugaban kasa shawara da duk wani mai fada a shugaban nnpc din na ya kamata a ce an canza shi abubuwan da yake yi gaskiya baya gyara ma 'yan kasa Raman nan yana da tsada amma kuma ko da yaushe a ce 'yan kasa suna ta wahalar mu mun rasa gane wannan matsala wannan abu. To mun gode da ra'ayinka bari mu je bari mu je Kaduna wane ne akan layi da Kaduna? Amin wa alaikum salam wane ne akan layi? Rabiu ne manja ne da kanwa dokan lere. To Rabiu ana wahalar man fetur ko karancin man fetur a Najeriya. Ta yaya kake ganin za a iya magance wannan al'amari? gaskiyan maganan da gwamnati da 'yan kasuwa duk su ke jawo wannan abu da zangar don saboda su samu kuɗi ba sa fitun talakawa. menene shawara ka gare su to shawara na gare su su ji tsoron Allah su taimaka mu talakawa dan abin da su samu ya ishe su ci kuma za a mutu a bar komai da gani na duniya to ma ɗayar mun gode kwarai to mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi mun gode da ra'ayinka bari mu bari mu je kanan dabo wane ne aka layi da Kano Salamu alaikum. Sunana Sani Idris ne Samira daga Rijin Lemo Kano Najeriya. To gaskiyar lamari abin da ya kawo karancin man fetur Najeriya son zuciya da kuma zalunci shugaban domin dalili. Hmm. A nan dan Kano dan Dangote ya gina matatan mai amma dan munafiki an ki aye ta za a buɗe saboda kawai son zuta da kuma san cewar a cutar da mutane wannan shine gaskiyar lamari abin da ba mu da ba mu da bukata ya kamata a to ba ka gani an ce zuwa ɗaya ga watan Oktoba za a fara sayan masa da wannan man yanda zai tace shi ya sayarwa 'yan Najeriya. Allah ya tabbata domin a hmm. baya an fasa rana kuma a magana abin da yawa Allah ubangiji ya sa ɗaya ga wata kuma ya tabbata Allah tabbata da shi to malam mun eh, gode kwarai mun gode da wannan ra'ayi na ka bar mu je Kaduna wane ne akan layi da Kaduna na Kaduna kana tare da ni to alama kamar layin ya goce kuma na Kaduna baya kusa masu sauraro a daga waya a kira mu a bayyana mana ra'ayoyi ta yaya kuke ganin za a magance wannan karancin man fetur da ke faruwa a najeriya akwai mutum akan layi wane ne akan layi eto eh, to suna na dai dan asaba mai fata daga nan yawuri jihar kebbi to dan asaba ta wani hanya kake ganin za a iya magance wannan al'amari to ta yadda za a magance wannan al'amari a tsaya a ji tsoron allah malam dan asaba kana tare da mu to ɗansa asabar ya fara da cewa a ji tsoron allah amma kuma ya katsewa masu sa to da alama ko layinsa ya goce dan asaba za ka iya gwadawa ka ganin allah ya sa an dace za sa samu sai ka dawo kan layi to wane ne akan layi kuma daga ina ke kira sunana sabu kima daga marabar jos kaduna to malam sani daga jos menene ra'ayinka a yau Sabu kima to ra'ayi na gaskiya akan wannan matsalan mai su da wayannan makitar sun ya kamata su ji tsoron Allah to ai sun ce su ba matsalar su bace sun ce daga nnpcl ne eh to ai su din ne cin hanci da rashawa ne yawa akan wannan musamman su masu gidajen man su kan son zuciya ne haka ita ma gwamnati wanda suke hudan man nan son zuciya yawa saboda haka duka mu tare mu ji tsoron Allah dan wannan shine kusan yake tafiyar da rayuwar mu kuma ya sa mu cikin tsanani gaskiya fiye da yadda ake tunani to sani kima mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu garzaya jigawa wane ne kan layi daga jigawa wane ne akan layi daga jigawa to masu sauraro layuka mabuɗe suke ku kira ku bayyana mana ayoyi lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya to malam usman muna jin ka menene ra'ayinka amin wa alaikum salam amin wa alaikum salam Masha Allah an fada aiki dan uwa kai tsaye kana tare da Usman dan Fulani anguwar ranar daga nan babban birnin tarayya Abuja. To dan Fulani me zaka bada me zaka shawara zaka bayar ga wani karancin man fetur da ke faruwa yanzu nan a Najeriya? To alhamdulillah da zan cewa da na farko za a fara magance a magance matsalar wato shin hanci da rashawa saboda shi ne ka kawo muna karancin man fetur a Najeriya kuma abu ya nuna gazawa ne ga masu fitar da shi ne ya kamata kuma karfi da za a karfi a kan wannan abun shugaban kasa ne wani ahmad tinubu shi ne zai tsaya a kalli yadda al'amuran ke tafiya idan shi ne zai tsayawa ya tsara komi daidai da daidai ya kamata kuma ya tsaya duba ya taimaka wa talakawa don suna cikin ina lillahi wa inna raji nuna to ubangiji Allah kawo to usman dan fulani mun gode usman dan fulani mun gode da wannan ra'ayi naka da kai ka bada gudunmawa wani ne akan layi daga jigawa rabi taura ne akan layi rabi taura ta ya kake ganin eh. za a iya kawar da wannan al'amari ko kuma a kasa babban abin da ya kamata a yi domin kawar da wannan matsala ta fetur a Najeriya hmm. shine dakile cin hanci da rashawa wannan shine a ɗaya daga cikin abin da yake kawo tasgaro a harkar fetur a Najeriya fi saboda haka in ba wannan yakin aka yi ba aka dakile cin hanci da rashawa ana nan dai a gidan jiya. To Usman Taura mun gode kuma da daukan wai kamar ka ƙarshen daga wai mu a yau sai gobe za mu ga wannan lokaci za mu sake buɗewa ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. san Masar ta yi kira yau talata da tsagaita wuta a yakin da ake gwabzawa tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza. Tana mai cewa rikicin na iya faɗaɗa zuwa yaƙi na yankin don ba a dakatar da faɗan a yankin da kuma tekun Baharun ba. Yau talata sarki Charles na uku ya ziyarci garin da ke arewa maso yammacin Birtaniya inda wani mummunan harin wuka ya sanadin mutuwar wasu 'yan mata uku da ya haifar da tarzomar ƙin jinin baƙi a faɗin ƙasar. sarkin mai shekaru 75 da haihuwa ya duba wani wuri a bakin teku da aka ajiye furannin nuna alhini ga waɗanda abin ya shafa sannan kuma zai gana da yaran da suka tsira daga harin a garin stockport da ke gabar teku wata guda bayan ya sanar cewa ba zai sake neman tsayawa takara ba shugaba joe biden ya yi jawabi ga babban taron jam'iyyar democrat da maraicen jiya litinin ya yi kokarin fito da irin ayyukan da ya yi da kuma danka al'amuran neman takarar shugabancin kasa na jam'iyyar democrat ga mataimakiyarsa kamala harris shugaba joe biden ya samu tarba ta gwarzo bayan da diyarsa ashley ta gabatar da shi jami'an 'yan sanda a kenya sun ce wanda ake zargi da ya amince da laifin kashe mata 42 kuma aka tsare shi kan gano sassan jikin mutane ya tsere daga hannun 'yan sanda. ana tsare da collins jumaisi kalusha ana tsare da collins jumaisi kalusha ne a ofishin 'yan sanda bayan da kotu ta baiwa jami'an 'yan sanda damar karin kwanaki bakwai da gudanar da bincike kan laifukan da ake zarginsa da aikatawa kafin a To madalla masu da haka maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake buɗe muku wato za mu kama wani sabon shiri gobe da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai wadda ta haɗa shin da bada da umarni Fiona wa mayinan dodo har ma da injiniyan mu na yau. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai Allah ya tashi mu lafiya. Assalamu alaikum.